Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga don sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Shirin namu na wannan mako ya da zango ne a tarayyar Najeriya inda muka yi dubi kan harkar inganta wasannin nakasassu. A lokuta da dama nakasassu an bar su a baya musamman ma a arewacin kasar da mafi yawan nakasassu ba su ka taɓuka wani abin a zo a gani ba sai dai bara. Abdullahi Isa sunana. To madalla, to kamar yadda aka ji da farko dai shirin namu na wannan mako ya da zango ne a tarayyar Najeriya inda muka yi dubi kan harkar inganta wasannin nakasassu. La'akari da hakan ya sa tawaga ta musamman daga kasar Amurka ta kawo ziyara tarayyar Najeriya don karfafa dangantaka da haɗin gwiwa da ma ƙara wayar da kan jama'a kan muhimmancin inganta harkar wasannin nakasassu. Jakadan wasannin nakasassu na Amurka wanda yana cikin wanda suka jagoranci tawagar zuwa Najeriya, dan Najeriya ne mai suna Danis Ogbe. Haka zalika wannan ziyara za ta ƙara wayar da kan 'yan ƙasar kan alfanun da nakasassu za su samu a harkar wasanni saboda sabuwar dokar inganta rayuwar nakasassu da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta yi kuma shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya samu ta hannu a farkon wannan shekara. Danis obe wanda ya samu nakasa tun yana ɗan shekaru uku da haihuwa ya ba mu takaitaccen tarihin sa da yadda ya samu ɗaukaka a duniya a hirarsa da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar. Sunana Dennis Ogbe, an haife ni a Samaru Zaria. So je staff school demonstration da ABU. Lokacin da shekara uku na samu polio. So polio ne ya yi a kafa na ba aiki ya yi paralyzed. Amma don ikon Allah na buga football da yaran gidanmu kafa na ya fara warke kaɗan naka. Amma kafa na hagu is still paralyzed. So ikon Allah kuma na shiga wannan sports Amma kafin sport baba na ce kawai tun da polio ya ɗauka mun kafafuwa na abun da zai yi da zai bani alheri a gaba shine ya sa ni a makaranta so makaranta din na yi combining the sports kuma don ikon Allah na yi competing a Nigeria kafin je US a ni national champion a nan kafin je US a short put discus da javelin na je US na samu makaranta cikin makaranta kuma na samu digiri uku yanzu yanzu me kake tsarin cimma a wannan zuwan da kuka yi nigeria na zo nan na ce to in ban da kuɗi ina da baki zan iya zo nan yi magana in yi bukatan gwamnatin najeriya su ba mu abubuwa ma disability abu da nake so har da hannu so mutanen da ba su da kafa suna da hannu or anything za a combine mu duka tare so a ba mu irin wannan equal opportunity integration aka kira shi you know so mun samu wannan zai ba mu cin gaba to gani dan zaria dan samaru na je na shekin hannun shugaban kasan america lokacin olympics 2012 ina gaban queen of england. ga ministoci ga, ga wajen da na je new zealand na je ko'ina wannan duniya kuma ga wannan na fara kafa na baya lafiya amma ga abun da allah ya yi so na zo nan in ga maku wai ko ma kana da kafa ko ba da kafafuwa in kana da karatu in kana da sports wannan zai kai ka wajen da ba ka iya taba tunane ba ita kanta najeriya ta yi matukar farin ciki da wannan ziyara kamar yadda ministan wasanni da harkar matasan ƙasa barista solomon dalu ya shaida mu na abuja muhammad sani abubakar yayin ganawar da ya yi da tawagar daga amurka mun karba jakada na amerika akan harkan wasane wanda kuma ya wakilce wasa ta musamman ta nakasassu shi kuma dan najeriya ne to a bayaninsa ya ce a lokacin da yake girma ya samu nakasa ta wajen ciwon sha'ina amma a yanzu haka Allah cikin ikonsa ya zama gagarumin dan wasa wanda aka san aka san Amerika gaba kida yanzu aka nada shi jakada to zuwan su nan sun zo ne domin muna da yarjejeniya da hada gwiwa da su a ta wannan harka na wasan nakasassu sukan horar mana da su shugabane da kuma coach coach na wannan wasan sun zo yanzu domin su dara ci gaba da aika da sako ga waɗanda suke fama da nakasa cewa mutum yana da na kasa ba shi ne karshen rayuwa ba akwai inda akan iya samu mutum zai iya samu cin gaba har ya zama wani abu kuma harkan wasa na da wannan babban ah, hanya ko window to saboda haka na karbe su kuma na nuna musu farin cikin gwamnatin tarayyar Najeriya da wannan ziyara da suka mana kada masu sauraro su sha'afa shirin duniyar wasanni na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa ce in na ce ina ƙaunarta sai ta koma gefe ta ce la ilaha illallah yanzu ka dubi kamata ka ce ni ce matarka ko babu maza a garin nan ni mai zan da makaho yaya zan yi na auri makaho ai ko matarka ta aure sai da kudin take ƙaunarka in ta ganka da na sunan suna sai ka ji ta kira ka da hori ko kuwa ta ce maka dalil ai kuma nan baka san komai ba har ma ta kira ka sharifi in ka ka zigar ta ka koni uwar gida kati sellers tsohuwar jami'a ce a kwamitin shirya wasannin olympics na nakasassu na amurka kuma mai kula da filayen wasan nakasassu na kasar tana cikin jagororin tawagar ta kuma shaida cewa of the nigeria paralympics. musabbabin ziyarar da muka kawo najeriya shine mu wayar da kan jama'a kan mahimmancin wasannin nakasassu kuma mu ƙara fahimtar da su alfanun da ke tattare da dokokin inganta rayuwar nakasassu. Jeba tewa miuze Abeka sone To banda haka za mu ji a ina ka kwana dangane da shirye-shirye da ma irin kallon da manazarta ke yi dangane da gasar cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2022 kamar yadda hukumar FIFA ta sanar maimakon kungiyoyi 48 an tsayar da kungiyoyi da za su halarci wannan gasa a 32. A daren Laraba ne hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta sanar da soke shirin ta da shirya gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 ko kuma rage yawan kungiyoyi daga 48 zuwa 32 matakin da ma'abuta kwallon kafa suka yaba da shi usman adamu yana mai cewa eh ka san ko da yaushe nazari ne sun yi nazarin cewa idan an yi hakan nan ba zai kawo wannan bane shi yasa ina ga suka zo suka janye ni ina bayan su sosai janye da suka yayi ma'ana sosai yanzu kasa yanzu kasa talaba To wannan shirin dai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa, shirin duniyar wasanni. A ɗaya bangaren ofishin ministan wasanni da na motsa jiki a jamhuriyar Nijar ya aike da wasiƙa zuwa 'yan kasar ga masu bukata na shigar da takararsu don neman kujera a hukumar kokowa ta ƙasa. Sha'anin kokowa a jamhuriyar Nijar tsawon shekaru a cewar manazarta na fama da faɗi tashi. Sabinta hukumar na daga cikin hanyoyi da za su kawo gyara da kuma taimakawa matasa da dama haskawa a bangaren wasannin motsa jiki musamman kokowa kokowa a wannan ƙasa a ƙoƙari na na jin ta bakin wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a duniyar kokowa muka tuntuɓi abdu hassan tsohon shugaban hukumar kokowa a jamhuriyar nijar a tambayar mu ta fara mun nemi ji ko ya yake kallon yanayin da kokowa take a ƙasar ta nijar a yau yana mai cewa abin da zan ce dai mun gode ma Allah eh, yanzu ya kai kamar kwana biyar ko shida eh, da mun samu sakamakon minista na wasanni da yake nuna ya kamata mutane su ashe takardu kamar masu son su zo ga federation ta nijar ta kokowa kina sun ba dele kuma bayan delay an ke za yi zaɓe eh, sha uku na wata to ko za a iya cewa gayyata daga hukuma da aka yi muku ta zo faduwa daidai da zama abdul hassan a matsayi na dan nijar ina zaton yan nijar a nijar babu wanda bai so Eh, Niger ma sai da sun rubuta takarda sun ce kamar a Niger eh, kokowa kamar eh, sport ruwa a Niger. Da dama daga cikin kasar sun koka ganin irin tafiyar hawainiya da aka jima ana yi a kasar ta fuska kokowa me zaka ce akai? Wai ba in an kawo soyi kuma in an kawo masu son kokowa abu zai canji. mai mudur in an kawo wanda bai son kokowa kasan dole sai an komo wurin jiya Abda Hassan wasu daga cikin matsaloli da yanzu haka da dama daga cikin 'yan kokowa ke fuskanta za ka ganin cewa yawansu sun kwamaci yawo zuwa wasu kasashe don neman kuɗi tare da shiga kwambala yayin da a wasu kasashe kamar su Senegal 'yan kokowa suke samun kulawa da ta dace. Me ka ce mana akai? bis wannan kasan komi eh, shiri ne. Kenan eh, kamar ina doka a matsayi kamar dan kasuwa. Kenan eh, aiki da yake yi kamar kasuwanci da yake yi in babu shi gare shi dole sai ya fi wani gari ya ta yi da wannan kasuwanci paske in ka ji bayan kokowa sun zauna a bijan kowane ladi eh, ana kokowa kenan suna samu abin da suke ki kuma abin da eh, su za su ci. Mai in ka diba a Niger kokowa sai takobi kokowa sai kuf na shugaban kasa a wannan shekaru wanda sun kuce. Kenan kokowa bai yi kidadan kokowa yau a Niger. Yau da yau ban ce gobe kuma mai in zancen yau ake ba ma gama ko kuwa senegal ta ci gaba sosai game da ta nijar ina diba kamar lit african ma kundi da aka rubuta na lit african na nijar na aka dauka aka gyara aka yi na africa kenan nijar ta zama ana yi wasu abubuwa da yawa game da kwakwa mai yau mun koma baya sosai game ga senegal Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin wakilinmu daga Abuja Muhammad Sani Abubakar ni da daga gabatar da shirin Abdullahi Isa ke cewa sai ku tarbe mu nan gaba domin sauraron wani shiri mu huta lafiya.